Thunderblowers Online TV. In this regard, barista, a ina kake ganin makoman Najeriya bisa ga yanayin da ake kuma da wanga harzuka da in ka lura kashi 90 na abubuwan matasa ne fa hmm. kuma duk ƙasar da ke da matasa irin namu yanzu in ka indicators da suke magana wata takwas jami'o'i na ruhi malaman jami'a wata na biyar ba albashi ba a ma shirya magance matsalar malaman na jami'a balle a yi tunani sannan sama ga ɗalibi miliyan eh, kusan goma sha wani abu ko ashirin da wani abu wanda ya kamata a ce suna azuzuwa suna karatu yau su ne saman titi sannan idan kai wasa waɗannan matasan za su iya haddasa abin da ba a yi tsammani ba me ya kamata a ce an yi don ba magana an wani da soja ko dan sanda bane eh. a wanga tsari eh. tunda da duk ba za a kama matasan na a yi ta kashe su ba wato ai abin da ke da akwai matsala ba a karama ba ni a fahimta ta abinda yadda na fahimci shi shugaba buhari yana son a yayi handling din ya ma'amalanci matsalar da hikima da dubara da lumana domin idanun duniya suna kai ne a halin yanzu su ga yadda zai hito ma wannan al'amari akwai masu tunanin cewa ma wannan matsalar wata wuta ce aka haso mishi don yayi wani abu wanda ba daidai ba don a samu matsala ga gwamnati akwai wadanda suke kallon akwai wanda suke kallon cewa a kai abun ma wuta ce wadda 'yan kudu suka hasa manya-manyan 'yan siyasa na kudu suka hasa don su rika irin irin abin da ake cewa a tauna tsakkuwa a tauna tsakkuwa eh, don da su shugaba buhari da shugabanni na apc su ji tsoro don su ba su mulki 2023 mm. don akwai masu irin wannan tunanin amma dai ko menene ne ko wancan ko wancan ko ma wani na daban misali mm. ita matsalar ni a ta fahimta ba karamin matsala ba ce mm. to yanzu ina mahita domin tunisia haka suka fara egypt egypt haka aka fara libya haka libya haka aka fara ga yemen ga yemen da irin wannan kasashen da aka juyar da gwamnati a irin wannan mataki aka fara bai ko kai wannan girma ba ya rikide ya zama babba kasashe na ƙetare suka shigo suka sponsorin waɗannan yaren tunda yare ne waɗanda su ba su da wata alƙibla ba wani daɗin rayuwa da suka ɗanɗana balle ya zama wai ba son a mutu su sun yi son ma duk a mutu duk gaba ɗaya yare ne waɗanda ba su da wata alƙibla ta karatu ba su da wani abin da suka ci mai daɗi abincin da suke ci wurin wannan zanga-zanga ina gaya maka mafi yawancin su ya yi abincin da suke ci gidajen na gani kaji masu kyau ya yi abincin da suke ci gidajen su. saboda haka babu ran da za su so wannan zanga-zanga wannan ƙarshen wannan zanga-zanga saboda haka ya rage ga gwamnati ta tashi tsaye ta bi hanyar duk da za ta bi ta ga cewa ta magance wannan matsala cikin ruwan sanyi. To wani darasi ya kamata shugabanni gwamnoni da duk waɗanda suke da da mukaman iko ya zan sun koya ga irin waga barazanar da muke fuskanta To wannan dai yana nuna cewa babu wanda ba za a yi ma irin wannan ah, bore ba. Hmm. Domin abin da ya haifar da boren saboda matsaloli na ƙasa sun taru sun yi matalaka yawa mm. ya rasa inda zai sa kanshi saboda haka tun ana jin nauyin shi baba buhari har an kai gabar da mutane kawai suna ma iya tunda ai can farko ana jin nauyin shi da ba a iya mai haka ana jin nauyin shi ana tunanin kamar abubuwa za su canza abubuwa za su canza ana ta kina a eh, ba da uzuri a uzuri da uzuri to an kai gabar da su kansu waɗanda suke goyon bayan waɗannan yaran mm. an kai gabar da tun suna mishi uzuri suna ganin kamar abubuwa za su daidaita sun ka fahimci cewa abubuwan nan ba za su daidaita ba saboda haka hanya kadai da watakila zai fahimci abun shine a mashi hanyar wannan zanga-zanga ke so kaga in yi fahimci haka shi ma sai a zauna waɗannan abubuwa duk da ake magana abubuwa ne waɗanda ba su da wahalar gyaruwa suna da wahala da saboda ka san dalili ai babban matsalar ita gwamnatin ni a nawa fahimta mm. shine policy inda take kawowa misali tsare-tsaren da tsare-tsare na ci gaba tsare-tsare ne masu kyau mm. amma dai inda take samun matsala ni a ta fahimta shine duk abin da take son ta kawo na ci gaba ba ruwanta da duk wani rashi zai baci to ni nan nike ganin matsala yanzu misali in ka ɗauki matsalar nan ta ta fetur ko Thunder Online TV. Thunder